Ganin yadda cinikayya tsakanin ƙasashe da Najeriya ke ƙara ƙarfi ya sa hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa wato Shippers Council ke ƙoƙarin ganin an tabbatar da tsaro a iyakokin ƙasar. Hukumar ta kai ziyara ta musamman ga rundunar sojin ruwa domin ƙulla yarjejeniya da samun kyakkyawar alaƙa don haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen cimma manufar. Hassan Bello shine shugaban hukumar. A wannan ziyara tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda harkar tsaro hada-hadar da jiragen ruwa ke yi daga kasashe da yawa zuwa Najeriya ko kuma su kaya daga Najeriya zuwa kasashen waje dole sai da tsaro. Shekaru da yawa da suka dan wuce nan ana ta samun abubuwa da suke faruwa kan fashi da ake wa jiragen ruwa. Mun tabbatar da rundunar jirgin ruwa ta Najeriya suna matuƙar ƙoƙari su tabbata cewa duk jiragen da za su zo Najeriya an ba su matakan tsaro kuma an kiyaye su. Saboda idan ba a kiyaye su ba an samu matsaloli kenan. Matsalolin da muka samu shine ana sa ma kaya da za su zo Najeriya tsada kwarai da gaske. Wannan kuma yana da illa kan tattalin arzikin Najeriya. Don shi zai sa hawa-hawar A farashin kaya sannan kuma najeriya dole a ganta cewa ƙasa ce wadda za ta iya ba da tsaro kan cinikayya da muke yi da sauran ƙasashen duniya don so da yawa ƙasashen waje ko kuma wasu ƙungiyoyi sai su ce wai najeriya babu tsaro muna kira ga rundunar ta ƙara ƙaimi ya kamata mu kara dangon aiki da ke tsakaninmu da rundunar sojoji saboda a samu tsaro to yau wannan zuwan da muka yi an ga ya kamata a yi yarjejeniya a sa kwamiti saboda mu dinga aiki tare idan muka samu yarjejeniyan nan to za ka ga najeriya ta samu fifici. Shi ma babban hafsin sojin ruwa Vice Admiral I.E. Ibas ya ce ziyarar abu ne mai kyau kuma haƙƙin rundunar ce ta samar da tsaro a iyakokin ƙasar nan domin haɓaka tattalin arziki da kuma ci gaban ƙasa. We are all partners in the business of making Nigeria great. The Nigerian Navy remains committed to improving security in the nation's maritime expanse. Hukumar kasuwancin ta jiragen ruwa na aikin kafa tashoshin sauƙe hajar teku a tudu a jihohin Arewa don sauƙaƙa doguwar tafiya zuwa kudancin Najeriya ga 'yan kasuwar yankin. Tuni tashar Kaduna ta fara aiki inda ake kammala ta funtuwa a jihar Katsina. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.